إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجهم إلى يوم فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta ألا ga Allah ubangijin mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha tara ga watan jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta takwas wanda ya daidai da sha bakwai ga watan fabrilu shekara ta da goma sha 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka qawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 34 a wannan littafi za mu tashi a daidai ta salisa ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idojin da malam ya tattaro mana bayan ya gama kawo mana ƙa'idoji guda bakwai a sunayen Allah ya kawo mana bakwai a cikin siffofin Allah yanzu kuma sai ya hada da sunayen da siffofin ya hada su a waje daya. yana kawo mana ka'idoji wanda zai hada mana guda hudu to wannan ita ce ka'ida ta uku a cikin wa'annan ka'idoji malam yake cewa zawahir nusus sifat ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar fa al ma'na hiya ma'lumatun wa al-kayfiyya allati hiya 'alayha majhulatun malam yake cewa zawahiru nususus sifat zahirin nassoshi da suka zo akan siffofin Allah ma'lumatul lana bi'tibarin sanannu ne gare mu ta wani bangare wa majhulatun lana bi'tibarin akhar kuma koyayyu ne gare mu ta wani bangare na daban فباعتبار المعنى هي معلومة تبنغرا معنتا كوا يا سانتا in an ce hannu kowa san me ake nufi da me hannu wa bi'tibar al-kayfiyya allati hiya 'alayha majhulatun da lura da ɓangaren yanayin yanda yake abin yake wanda yake akai to ba wanda ya san sa shine majhulatun an ce hannu na Allah in an ce hannu kowa ya san me ake nufi da ne hannu amma yaya hannun yake ba wanda ya sani ina ba ta an gane to sai ce siffofin Allah sun rabu kashi biyu bangaren ma'ana da bangaren yanayi bangaren ma'ana kowa ya san ma'anarsa in an ce hannu ka san me ake nufi da hannu in an ce fuska ka san me ake nufi da fuska in an ce kafa ka san me ake nufi da kafa in an ce diddige ka san me ake nufi da diddige amma yaya yake wannan kuma baka san shi ba me yasa ba wani ga Allah yake nan ko sa'annan kwakwalwar mu ba za ta iya ɗaukan siffar Allah ba yanayin yanda yake saboda duk wanda ya ce ma ga yanayin yanda Allah yake to yayi ƙarya ina fata an gane saboda haka dole ka yi imani da ma'anar amma yanayin ba za ka yi ba za ka ce ga yanayin ba shi sa lokacin hadisin ashabu sunan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi Isra'i da Mi'raj Abu shi shine farkon wanda ya fara tambayansa sai ce ya Allah hal ra'aita rabbak ce sai na tambaye manzon Allah shin ka ga Allah ina manzo Allah je inda sidratul muntaha ko inda ha jannatul ma'wa ko id yafsha sidrata ma yafsha ma zagha al-basaru wa ma tagha manzo Allah bai kauyanci ba da je sama ta bakwai saboda a sama ta bakwai annabi Ibrahim yake sama ta shida annabi Musa yake to saboda haka bayan ya je sama ta bakwai sai ya ketara wajen da babu wani halitta tunda Allah ya halicci sama ya taba ketara wajen suna tafiya ne tare da mala'ika jibrilu sai mala'ika jibrilu ya tsaya cak manzo Allah sai ga shi kadai yake tafiya jiyo wanda zai sai ga ai shi kadai tafiya mala'ika jibrilu bai ketara ba sai ya jiyo sai ce ka raso mana sai mala'ika jibrilu ya ce wa maminna minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani a cikin mu mala'iku face yana da matsayi sananne nan ita ce iyaka ta boundary na tunda Allah ya halice ni ban taba ketare inda ka ganna a tsaye ba da zan ketare daidai da kwayar zarra zan koli fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya wahayi zuwa gabawansa abin da ya wahayi to a wannan dawowan shine Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar ce hal ra'aita rabbak shin kaga Allah ubangijinka sai manzon Allah ce annur anna ara haske ne ta yaya zan iya ganinsa sa manzon Allah fa kenan sallallahu alaihi wasallam ya taka babu wani makuluki a cikin halittun Allah ya taba takawa sai shi amma an tambaye shi ya ce haske ne ta yaya zan iya ganinsa wani kuma yana zaune a nan ya ce ya ga Allah yana zaune ya ce ya ga Allah to kaga wannan shine misali to zahirin nassi abinda manzon Allah ya ce ko abinda Allah ya ce sai mu ce ma'anarsa kaza ne amma yaya yake a bamu mu sani ba ina fata an gane saboda sai a lahira kowa zai ga Allah kuma ganin Allah ta fuska biyu ne wanzu ma su ce ta fuska uku fuska ta farko Allah zai zo da siffan da bawan da ya sansa da ita hadisin Abdullahi dan Mas'udin ruwayan Imam Muslim Allah manzo Allah ce Allah zai zo da wata siffan da ba wanda ya santa sai ya ce wa mutane ma ba ne, ku me kuke jira sai su ce nan tabiru rabbana muna jiran ubangijinmu sai ce halla tabhasunahu shin ba za ku je ku neme shi ba sai mutane su tafi yuu sai mu al'umman manzala sai mu tsaya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ki tafiya sai Allah ya tambaye mu ma ba tun tunzuruna antum ku kuma me kuke jira sai sai mu ce nan tazimu rabbana muna jiran ubangijinmu sai Allah ce hal lakum min alamatin ta'rifunahu biha shin kuna da wata alamar da za ku iya gane wannan Allah ku ne sai mu ce iya rabbi haka ne ya Allah muna da alama sai Allah ce fama hiya mecece wannan alaman sai mu ce asaq qauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa yakshifu saqah sai Allah ya bude kaurin sa muna gani dukkan mu sai mu fadi mu yi sujjada illa almunafiqun banda munafikai sai Allah ya sanya musu karfi a bayan sai sandari ba za su yi sujjada ba sai manzo Allah ce ya karanto yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun to kaga wannan fuskan kenan fuska ta biyu shine a filin kiyama saboda fuskan da za a ganshi da shi a filin kiyama ta fushi ne hadisin Abu Huraira wanda ashabu kutubu sita da sun rawaito sa shine manzo Allah ce Allah shine manzo Allah zai ce annaba za su ce inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla yau ubangijin mu yayi fushin da bai taba fushi irin sa ba kuma bayan wannan fushin ba zai ƙara wani fushi irin sa ba kaga fuskan fushi kenan shi sa ta uku shine idan an shigar da 'yan aljanna aljanna sai Allah ya ce tamannau ya ahlal janna ya ku yan aljanna ku yi buri sai yan aljanna su fara mamaki alam tubayyibu wujuhana ya rabb ya Allah ashe ba ka riga ka haskaka fuskan mu ba alam tudkhilana aljanna ya Allah ashe ba ka riga ka shigar da mu aljanna ba manzo Allah ce fa yakshiful hijab sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa shamakinsa da ke tsakanin sa da bayinsa wanda manzo Allah ce hijabu hunuwa hijabin nan da ke tsakanin Allah da bayinsa haske ne manzo Allah ce da zai kwaranye iya ƙarshen wato ƙarshen duniya da ƙarshen abin da ke duniya za ta kone gaba ki da shi yasa ba za ka iya ganin Allah saboda duniya mai karewa ce a take a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yakshiful hijab sai a kwaranye hijabin dake tsakanin ubangiji da mu manzo Allah ce ba a taba ba dan aljanna dadi da ya kai ya kalli fuskan Allah ba a ruwayan imam muslim manzo Allah yace ce sai Allah ya tambayi yan aljanna to ko ne kuke so a ah, sai su kara mamaki <laughs> gashi mun ganka gashi dadi sai Allah ya ce sai su ce me muke me kuma za mu bukata a wajen Allah sai Allah ya ce yadda ta na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba to kaga kaskar kenan ko kaga dama ai zai dinga tsoro anya ba za a kwace ba to in Allah ya yadda da kai kenan an wuce wannan stage din ya Allah ka sa mu daga cikin waɗanda za su samu wannan malam yace wa qad dalla ala dhalika as-sam'u wal 'aqlu dalili na ƙur'ani da dalili na ƙwaƙwalwa ya nuna cewa lallai siffofin Allah sanannu ne ta wani bangare koyayyu ne ta wani bangare amma sam'u dalili wanda ake jinsa na ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kadan daga ciki ƙaunuhu ta'ala akwai faɗin Allah maɗaukaki kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab Allah ya ce kitabun wannan Qur'anin littafi ne anzalnahu ilayka mu muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun mai albarka liyadabbaru ayatihi dan su yi zurfin tunani akan ayoyinsa abinda ta kunsa wal yatadhakkara ulul albab ma'abuta hankula su wa'azu su amfana da wannan zurfin tunanin da ke cikinsa wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lallai mu mun sanya shi qur'anan abin karantawa Abin da ake karanta shi ba a gajiya da karanta shi ko jarida ka siya in ka karanta yau biyu uku za ka jefar da shi ko amma qur'ani zaka karanta yanzu ka karanta anjima ka ƙara kuma kullum yana ƙara maka shauƙi da daɗi da zaƙi na imani a zuciyarka in kana so zuciyarka ya samu natsuwa shine ka ambaci sunan Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah zukata ke samun nutsuwa zaka iya ganin mutum cikin kunci da talauci da takura amma saboda yana karanta Qur'ani in ka ganshi yana murmushi ba zaka ce shine ke cikin wannan kuncin ba in ka ganshi yana dariya ba za ka ce shine ke cikin wannan kuncin ba to qur'ani shine ke tausasa zuciyar ɗan adam ya sa zuciyarka yayi laushi ka ji koda kana cikin takura da damuwa in ka tana kawai sai ka ji ka ƙara godewa Allah shi sa ɗaya daga cikin magabata ya ce muna cikin wani sha'ani a wajen karanta ƙwar'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da masu kuɗi da sarakai da shugabanni sun san irin daɗin da muke ji a zukatanmu da sun sa bulalan takobi suna dukan mu da shi yace amma sai dai ba za su sani ba Daɗin da muke ji a zukatanmu idan muna karanta shi yace da mawadata da masu mulki sun san irin daɗin da muke ji a zukatanmu da da bulalan takobi za su dinga dukanmu da shi ba su san ni'imar da muke ciki ba kaga to qur'ani ne aka sanya maka shi da harshen larabci sai Allah ce la'allakum ta'qilun saboda ku hankalta ku san ma'anarsa ku san abin da ya kunsa dan ku bautata wa Allah da shi Allah ya yarda da ku saboda babu abin da ya kai yaddan Allah dadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya yarda da kai to shi fa Allah ba kamar ɗan adam bane in ya yarda da kai yanzu har ka mutu Allah ya yarda da kai kenan tutur in kuma ya fushi da kai shikenan kuma an bata da kai kaji illa kenan shi sa manzo Allah ce ku yi hattara daga lafazan da kuke faɗi mutum yana iya faɗin kalma guda ɗaya shi bai ɗauke ta komai ba mara kyau ya ce sai ta dace a daidai lokacin da fushin Allah shi kenan har abada Allah ya fushi da shi ya ce kuma mutum yana iya faɗin kalma guda ɗaya mai kyau kyakkyawa shi baya ganin kalman wata abace ce a wajensa amma dalilin wannan kalman sai ta dace da yaddan Allah tun daga ranar sai Allah ya bi shi har abada kaga shi sa ake so mutum ya kula da abin nan dinsa sa'annan kuma ya ce yaddan Allah yana karkashin yaddan iyaye idan babanka da mahaifiyarka suka yadda da kai duk lokacin da suka karkato da faifanka a zuciyarsu suna jin daɗi suna jin sukuni suna farin ciki har suna alfahari da kai to Allah zai yadda da kai amma duk lokacin da uba ko uwa za ta tuno da kai ta yi ajiyar zuci to ka taɗi ka yi asara duk sallanka duk azaminka duk abin da kake yi a banza kake saboda Allah zai fushi da to kaga iyaye guda biyu ba abin wasa ba ne, saboda shi ɗa namiji ba abinda Allah ya ajiye masa mafi sauki na samun aljanna kamar yadda iyayensa har ya koma ga Allah babansa da mamansa ita kuma ya mace mijinta dan ita an raba rayuwarta kashi biyu kafin ta yi aure baban da mamanta tana aure kai da ka haife ta baka da iko a kanta ba ka da haƙƙin da ya kai namijinta a kanta kai ka haife ta kai ka biya mata kuɗi ke karatu kai ka kashe mata komai yau da zaran ta yi aure tana mutuwa yau abinda aka ba mijinta ba baka ba kai da kai wannan abin Allah ce wala kum nisfu ma taraka azwajukum in yakul lahunna walad matarka idan ta kwanta ta mutu yau ka aure ta misali bata haihu ba kuma bata yi ciki ba sai Allah ya kaddara ta mutu a account ɗinta sai aka ga miliyan biyar kai a matsayinka namiji ka ci 2.5 direct halak malak direct naka ne to ragowan fa ne za a yi shiyanin tsakanin babanta da mamanta da kannanta da yayyinta ragowar 2.5 kuma gawarta a wannan lokacin ba a gidanka bane babanta bayi da iko ya ce ai yata ce a dawo da ita gidana kai ka fi shi haƙƙi a jinin sa ce fa gaba ne daga jikinsa ya fita amma bayi da haƙƙi a kanta kaga wannan ba karamin jarabawa ba ce kuma yana nuna darajar mai aure kai kuma har zuwa ranar da zaka koma wa Allah ba ka da hanyar shiga aljanna kamar mamanka da babanka wata mata ta wuce samu nana aishatu kamar yadda ya zo a cikin sunanin nasa'i hadisin abu huraira da nana aishatu ta ce man huwa a haƙƙun nasu alayya wai dan allah ya umar mu'minin wane ne ya fi kowa haƙƙi a kaina a duniya nana shirta sai ta kalle shi sai ta ce mata zaujuki mijinki sai ta ce man huwa a haƙƙun nasu alayhi huwa shi mijina waye ya fi kowa haƙƙi a kansa tana jira an yi laha hiya tana jira a ce ita sai nasu ta ce umaru babarsa ita aka ce tafi morarka fiye da matarka fiye da ɗanka fiye da ƴakka yau iyayenmu mata ke moranmu ko ko matanmu mata ke moranmu kafin ka yi wa mamanka guda ɗaya ka yi wa matarka dubu to ita ka fi cancanta ka kyautata wa duk duniya saboda idan ta yi maka addu'a guda ɗaya to duk duniya babu wani addu'an da darek yake karɓuwa a wajen Allah kamar nata kuma in ta maka baki abu ya lalace to shi sa dole mutum ya san wannan ya fahimci wannan duk wannan a cikin ƙura'ani ne ba Allah ce kada mamanka in tana maka magana da Allah ni mama Allah ce wala taqul lahum ma uffin kakkace in ma tana magana ka ce kash kan ma ka faɗa ka wani in ya daka tsawa ma sai ka ga maman na kirma saboda wai yana wa mamansa magana saboda yana da kuɗi Kudin ka na banza maman da ta haife ka da bata haife ka ba za ka zo duniya mulkin ka na banza maman da ta haife ka da bata haife ka ba za ka zo duniya ilimin ka na banza da bata haife ka ba maman za ka zo duniya sarautar ka na banza da bata haife ka ba za ka zo duniya har ka ji wai saboda kana da wani abu yau a duniya mamanka ba wani abu bane ta yaya rayuwarka za ta yi kyau? ta yaya Allah zai albarka a cikin rayuwarka duk wanda kasancewa baya karrama iyayensa baya ganin su da mutunci kowaye shi kan ma ka nema a gidansa shine zaman lafiyarka saboda sai ya bi ka tsatsanka tutur wannan abin zai dinga bin saboda duk wanda Allah ke fushi maman shi ke fushi da shi ko babansa ke fushi da shi Allah na fushi da shi kuma zai wannan fushin zai afflicting zuwa ga 'ya'yanka shine zaka ga ka samu 'ya'ya kangararu kana a yana eh to kaga wannan abu ya lalace saboda haka mutum ya san wannan mahimmancin uwa ba abun wasa bace amma yau zaka ga musamman matasa wani ya maida mamansa bai maida ita komai ba to uwa ba abun wasa ba ne duk mutumin da ke san albarka a rayuwa to ya yi wa mahaifinsa da mahaifiyarsa biyayya bayan uwa sai uba don yadda ka faranta musu rai haka kai ma Allah ke yadda da kai kuma yadda ka bata musu rai kai kuma haka zaka shiga kunci wani zaka ga dalilin kuncin da ya shiga a rayuwa kenan bai kyautata wa iyayensa ba wani ma dalilin dakikancinsa a boko kenan baya gane karatun saboda is very rude to his parent ba yanda za a yi kuma Allah ya buɗe maka kwakwalwa saboda kana ɓata wa iyayenka rai to kai ma ba za ka ga abun farin ciki ba gwargwado yadda ka faranta masa rai haka kai ma Allah zai faranta maka rai saboda haka iyaye ba abun wasa bane yara da yawa a yau suna kuskure da dama sai ka ja ce ni baba kawai ya takura min shi ya gama cin rayuwarsa ba zai bari in tunawa kai hauka ne wai ya gama cin rayuwarsa kana tunanin kuma Allah zai maka albarka a rayuwa iyayenka wanda shine sirrin zuwan ka duniya manzo Allah ce ba abinda da zaka iya yi a duniya ka iya biyan babanka da mamanka saboda sirrin zuwan ka duniya su ne kai da zaka ajiye biliyan kowace rana kana ba su biliyan kaga karewan jin daɗi kenan ko baka biya babanka da mamanka ba duk abin da ka samu a banza inda bai haife ka ba ai ba ka same shi ba kuma kai wani gaba ne nasa a jiki da ke flowing a duniya ya gama da kai haifanka da yanzu saboda haka dole ka saurare shi ka mai biyayya matukar ba ya ce ka zo ka saba wa Allah bane abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya kai matsayin da idan yana magana da babarsa baya iya daga murya har sai ta ce yi hakuri daga muryar ka bana jin ka saboda tsoron kada ya faɗi wata kalma da zai bata mata rai ke fishi da shi Allah ya fishi da shi mu yawa yau ya muke wa iyayenmu wani fa in yace kaza a gidansa mamansa ta zo ta ce a'a ya mama kawai ki bar wannan magana na riga na yi hukunci shikenan sai ka ji ta ce wai uwa da ya ta mutana ta to ka san mutumin sai a hankali shi ba in ya ce ba wanda ke ketare maganarsa mala'ika ne shi ko ko Allah ne kurani ne shi to ta yaya rayuwa za ta yi kyau kaga wannan gaba gaba ce wanda muna da sakaci sosai a ciki kuma wallahi da yawan maza dalilin wannan zai kai su rashin biyayya da girmama iyaye Allah shirya da mu wa qawluhu jalla dhikru da faɗin Allah wanda ambatansa ya girmama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Allah madaukaki yace wa anzalna ilayka dhikra kuma mun saukar da ambato shine azzikr qur'ani zuwa gare ka litubayyana linnasi saboda kayi wa mutane bayani ma nuzila ilaihim dukkan abin da aka saukar zuwa gare su wala bai tafakkarun saboda su yi tunani akan abin da aka saukar gare su idan suka fahimce shi su aiki da shi to aiki da shi shine matsala malam ya ce wa dabburu la yakunu illa fi ma يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان bima Fahimuhu min bima fahimahu minhu malam yace wattadabburu zurfin tunani la yakunu baya kasantuwa illa fima yumkinu alwusulu ila fahmihi sai dai zuwa ga abin da zai yiwu a samu fahimtarsa liyatadhakkara al-insanu saboda mutum dan adam ya wasu ya gane bima fahimahu minhu da abin da ya fahimta na ƙur'ani dan yayi aiki da shi wa kaunul arabiyyan malam yace kasantuwar ƙur'ani harshen larabci li man yafhamu al-arabiyya wanda ke fahimtar larabci ya gane me ake nufi yadullu ala anna ma'anahu ma'lum wannan ya nuna kenan ma'anar qur'ani sananne ne tunda duk wanda ke fahimtar larabci zai gane wa illa to in ko ba haka ba lama kana farqun baina an yakuna bil lughati al arabiyya aw ghayriha to da ba za a samu bambanci ba kasantuwar qur'ani da harshen larabci balle ga wani harshen ma da ba na larabci ba wa bayanun nabi sallallahu alaihi wa sallam malam yace bayanin da manzon Allah tira da abincin Allah su Kara tabbata gare shi da alayensa yake yi alqur'ana da alqur'ani linnasi ga mutane shamilun li bayani lafzihi wa bayanu ma'nahu yace ya gani bayanin lafzin qur'ani da kuma ma'anonin da qur'ani ya kunsa saboda yana musu bayani kuma in sun gane suna rikewa adi bin hatim tai radiyallahu ta'ala anhu da yahude ne ya musulunta da ya musulunta ya karanta wa kulu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad lokacin ba saukar da min al-fajr ba sai ya dauki igiya guda biyu da azumi sai ya sa ɗaya baki a wajen kafarsa na dama ya ɗauri ya ɗauko fari a kafarsa ta hagu ya ɗauri ya riƙe ya dinga narkantu yana so ya gane wannan fari ne wannan baki ne sai da gari ya waye ya zo wajen Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ma'aikin Allah ga abin da ne sai Manzala Allah ce abin da ake nufi ketowar alfijiri da kuma wato duhun dare ake nufi hasken da ake nufi da kuma bakin da ake nufi amma kuma manzo Allah bai ce ya saba ya rama wannan azumin ba saboda ijtihadi yayi akan kuskure to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma sahabbansa bayani Muawiyah bin Hakam kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah Allahu akbar ana sallah shi kuma sai shigo masallaci yayi kabbara da ya halatta in ana sallah za ku iya magana da abokinka uh, Ahmad ina za mu haɗu nan idan da sallah sai ce ma da shagon bana Abdullahi ya halatta ana magana to shi bai san ayar da aka hana magana ta sauka ba da ya shigo masallaci yana cikin sallah Allahu akbar ana sallah sai wani ya atishawa kaga yana jira ya ce me alhamdulillah shi kuma ya ce mai me kawai sai ya daga kai sai ya ce mai yarhamukallah ah sai mutane suka kura mai ido wannan bai san me ke faruwa ba sai ce malakum tanzuruna ilayya wai me yasa kuke kallo na ne kuma abin a cikin sallah ba Ya yace fa dribu na bi afkhazihim sai suka fara dukan cinyoyinsu alamar yayi ne shiru shi bai san da hukuncin ba kawai sai dai yayi shiru da aka idan da sallah sai ce bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gari sa tsira da amincin Allah su kara tabbata a gari shi yace lam yu'annif alayya manzon Allah bai kausa samun magana ba bai ce min kaza ba sai ce ya hada yace ma ra'aitu mu'alliman qablahu mithlahu qat wala ba'dahu mithlahu yace ban taba ganin malami irin manzon Allah gabaninsa ba sallallahu alaihi wasallam kuma bayan ya bar duniya ban taba ganin malami irinsa ba sai ce ce manzo bai kausa samun kalma ba bai zage ni ba bai ce min kaza ba sai ce ya kai wannan sallan nan baya inganta ayi magana karatun qur'ani ne da tasbihi da godewa Allah kaga manzo Allah bai ce mai me komai ba kaga manzo Allah ya mai bayani ya gane sannan ba kauyen nan da ya shigo masallaci manzo na karatu yanda muke haka kawai sai ya samu wani lungu can sai ya tsu yana malala fitsari kai sabai suka gan shi aka tashi ja za a dake shi sai manzala ce a kyale shi a kyale shi a kyale shi har sai da ya idar da fitsarin sai manzala ce a ibo guga daya na ruba aka kwara wannan fitsarin ana gama kwarawa sai manzala kira shi ya ce zo sai ce kai wannan masallaci ne wajen bautata wa Allah ba a zubar da kazanta a ciki wajen girmama Allah ne kaza da kaza sai ce to haka abin yake ya ce eh sai ce ya Allah ka yafe min da ni da manzo Allah bayan ni da manzo Allah ka ƙara yafe mu wani sai manzo Allah yi murmushi ya ce, ka kunta taramar ubangiji yana nufin wa'ancan da suka ce za su dake shi kada ne kada Allah ya yafe musu sai manzo Allah ce ka ta rahamar ubangiji kaga wannan manzo Allah ya yi musu bayani dukkan abin da Qur'ani ya kunsa to babu wani abin da basu gane a cikin Qur'ani ba kaga wannan shine irin tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa hadisi ya inganta a cikin musaddarak na Imam Hakim hadisan Anas wani sahabi yana gyara katanga na gonansa sai ya ce yaro ne sai bishiya guda ɗaya ta shiga wanda kuma bishiyar ba ta saba ce ta makwabcinsa ne sai ce kaga wannan bishiyar ta ta ta shigo cikin gonana kuma ba zai yi in tsaye da katangan gonana ba sai na shigar da shi don Allah ka bani bishiyar nan guda ɗaya sai ce ni ba zan baka ba shi kenan. sai wannan sahabi ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaron nan kenan sai ya ce ya ma'aikin Allah ga abin da ya faru ka dan mai magana ko kila zai sakan min wannan bishiyar saboda in samu in tsaida katangan gona na a cikin sahabbai ga baki da sai yi manzala ce kai ba shi wannan bishiyar sai ce a ni ba zan ba shi ba ta inda na yau ne yanzu zai ce ta kaji dan iska ya fara wani zai fara tura mai ashar ko amma hakkinsa ne ko ai gonan eh, bishiyar ta sace sai manzo Allah ya yi shiru sai ce a'tihi hadhihi an-nakhla wa lak biha nakhlatun fil janna yace ka bashi kana da wata a aljanna kaga me kenan shi dan aljanna ko sai ce la sai ba zan bashi ba sai manzo Allah ya yi shiru kaga inda yau ne wani ma ya fitar da kai daga addini wallahi wani tirin zai ce ai wannan arne ne kawai wallahi mutanen yau wani zai ce kawai ai ya fita ma daga musulunci manzo Allah ya ce kaza ya ce a ah, ai kawai zai ce arne ne sai manzo Allah ya shiru akwai Abu Dahda Sabit bin Dahda sai ya shiru ya ji an yi maganar aljanna to tunda kasuwanci yanzu zai yi yana so ya tabbatar shi shi ma zai samu aljanna sai ce ya ma'aikin Allah idan na siya wannan bishiyar na ba yaron nan zan samu aljannan Ka kaga ya tabbatar tukunna ai ko yawa sai manzo Allah ce mai eh to shi kuma gonar da ya mallaka a duniya ita kenan tilo tana da bishiyoyi guda 600 a cikinta. ta sai ce wane sai ce eh yace ka san gona ta ta waje kaza yace eh na sani waye bai san wannan gonan a cikin madina ba wanda manzo Allah yana shiga gonan ya sha ruwan da ke cikin rijiyar mai zaki waye bai san ta ba sai ce na baka ita ka ba yaron nan bishiyar nan guda daya sai manzo Allah ce rabi halbai'u ya abada abadahda kam izkin rada li abi dahda fil janna manzon Allah ya dinga maimaita yace Allah kadai ya san irin bishiyoyin dabinan da Abu Dahda yake da shi a cikin aljanna manzon Allah ya dinga maimaitawa ya dinga maimaitawa shikenan Abu Dahda ya san me gona yanzu ta fita ne a hannunsa ta koma hannun wannan mutum yana tafiya zai koma ya gaya wa matarsa da yaransa fa gona yanzu ta fita daga ne hannunsu yana zuwa daidai gonar nauyi sai kasa magana kawai sai ce ya umma dahda daga nesa ya ke umma dahda sai ta ce ka ya ba dahda na amsa kiranka ya kai mijina sai ce ukhriji min albustan fito daga gonan tace akhruj min albustan yace na'am ukhriji min albustan laqad bi'tuhu ki fito na riga na sayar da gonan sai tace bi'tuhu liman wa kasiyarwa sai yace bi'tuhu li rabbi bi nakhlatin fil janna na sayarwa ubangiji na an bani wata dabino a cikin aljanna sai tace Allahu akbar la tadkhul kan ma ta shigo tana fitowa sai yaron ta ya ɗauki dabino guda ɗaya jefa a baki sai ta yi sai ta sa hannunta a ciki ta ce haza li rabbi wannan na Allah ne sai ta fito da shi ta wuce ka da irin matanmu ne na yau sai ta ce ka haɗo da saki uku nan e ba kai mai imani ba haka zai ce ba kai mai imani ba da ka haɗo da saki uku da ni ba zan zauna da kai ba tun yanzu ba mu da abinci ko ba ka ba irin matanmu na yanzu kenan to ka da su da mazansu aljannan fa suke nema kuma aljannan ne manufarsu to ba abin da manzon Allah bai musu bayani ba da basu gane ba to mu kuma ya muke Allah ya sa mu dace malam yace wa ammal aqlu amma kaga a hankalce fali anna min al muhal an yunazzila Allah ta'ala kitaban ba zai taɓa yiwuwa ba a ce Allah ya maɗaukaki ya saukar da littafi au ya takallamu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi kalamin ko kuma a ce manzansa tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana magana yuksadu bi hadha kitab wa hadha kalam an yakuna hidayatan lil khalqi wanda wannan littafin Qur'ani kenan da wannan magana maganar manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ana nufin shiriya ga mutane wa yabqa fi a'zamil umur kuma a ce ya wanzu a cikin mafi girman al'amura wa ashaddiha daruratan kuma a ce wanda yafi kowanne lalurar ganewa ko fahimtarta majhulal ma'ana a ce ba a san ma'anarta ba ba zai taɓa yiwuwa ba sai ce bi manzilatil hurufil hija'iyya allati la yufham minha shay'un sai ya koma kamar harfa ne na alifun ba'un wanda ba a sanin komai a ciki yanzu an ce ma alifun ne ake nufi a baka sani ba ko ba a gane komai a ciki ba'un ne ake nufi kaga babu sai an hada ta tukunna za ta zama kalma ko sannan ta bada ma'ana sai ce to in a ce qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gane komai sai zama ai ba da bambanci da alifun ba'un an gane tunda to sai ya zama na cewa saukar da Qur'anin ba komai ba kenan bai da amfani tunda a ce an saukar da Qur'ani kuma ba wanda ya gane ma'anarsa kenan da shi da alifun ba'u ba su da bambanci kuma ba zai taɓa yiwuwa ba a ce a littafin da Allah ya saukar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya zama irin wannan sai ce li anna zalika min as-safahi alladhi ta'abahu hikmatullahi ta'ala wannan yana daga cikin wauta wanda hikimar Allah ya ki yadda irin haka ya tabbata a kan Kur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadi qala Allah ta'ala an kitabihi Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin littafinsa ko dangane da littafinsa ya ce kitabun Qur'anin nan littafi ne uhkimat ayatuhu an kyautata ayoyinsu ayoyin ƙur'ani an kyautata ayoyinsa sun mafussilat sa'an nan aka fayyace shi daki daki min ladun daga hakimin khabir mai hikima mai bada labari to kaga ko tunda mai hikima ne mai bada labari ba yanda za a yi a ce kuma qur'ani ba hikima a cikin kuma ba yanda za a yi a ce qur'ani ba bai kunshi ma'ana da fa'ida a cikinsa ba ya zama kawai cewa kawai kamar alifun ba'un ake karanta ƙur'ani ya fi karfin ya zama haka dole akwai ma'anonin da ake so ka gane ka fahimce shi ka bautawa Allah haka kuma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane ma'anar maganar manzan Allah ka yi aiki da shi kada ka zama mutumin da ke neman dukiya domin abin duniya ka juya maganar ma'anar manzan Allah zuwa ga wata ma'ana daban kamar yadda zaka ga wa'ansu, ana samu a cikin masu mawadata ana samu a cikin masu mulki ana samu a cikin masu ilimi ana samu a cikin ma ɗaliban ilimi kamar ko sati ba a yi ba wani ba wani bawan Allah da ya rasu muka je makabarta na yi bayanin ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi wajen binne eh, wato mamaci sai wani dattijo da ke kiran kansa malami ya tashi sai ya ce to ai shi ma ya gani a gabansa an yi a garin madina ko kowa ya san madina kuma ya san limamin madina shi ilimi komin kankantarsa ba a rena shi cewa limamin madina a makabartar da ke cikin masallacin madina an zo da gawa ya yi addu'a mutane na cewa amin amin ka duba karya kai don allah tun da kake zuwa saudiya ka taba gani wani gawa an ɗauke shi an kai shi an binne a bakiya ka taba gani wani gawa da aka binne shi a bakiya saboda tsabar karya wannan mutumin ya faɗi wannan ya ce a gabansa aka yi wannan to wanda bai gane ba yanzu da zan ce ƙarya yake yi wani zai ce na yawa wani dattijo rashin mutunci ko haka ne ka mai rashin mutunci ka mai rashin kunya yaro da kai ina mata an gane amma kirikiri ya faɗa haka malam salwe ce so mu je mu mai magana sai nace bai da fa'ida kyale shi ko mun mai magana bai da fa'ida damage has been done saboda ya riga ya faɗi to ka duba irin wannan girgiri da mutum sai kwalmaɗe gaskiya to ana samun mutane ɗaiɗai ku a cikin mutane haka to wani ba zai gane ba inda ka ce ƙarya yake yi zai ce ka duba dattijan nan ka ce mai ƙarya yake yi shi bai ji tsoron Allah ba bai ji tsoron karya ba kuma yayi karya a gaban kai mutanen da ke wajen wallahi su kansu sun san ƙarya ne akwai dattijan da yace nan na ji zafi kadan ya rage in mai magana nace gara ma da baka yi ba to amma shi ko da ya magana za a saurari saboda dattijo ne shi ma wannan ya kuma fi tsufa to amma wani zai iya cewa ai malami ne ya mai rashin mutunci ko to ka irin matsalar da ake fuskanta to dole ka fahimci cewa qur'ani Allah ya fayyace komai in ka ga abu an ce maka babu shi to da daman ƙarya ne duk abin da ka sani a musulunci manzo Allah ya yi bayani ko Allah ya ce kaza kuma manzo Allah ya mana bayani to kai idan ka fahimci wannan sai ka ba maganan Allah da maganan manzansa saboda Allah ya fayyace komai sai ce hadihi dilalatu sam'i wal aql wannan sune dalilai na Qur'ani da hankali ala ilmina bi ma'ani nususus sifat a bisa iliminmu da ma'anoni na siffofin Allah wa amma dilalatuhuma amma dalilai akan su ala jahlina akan rashin sanin mu gare sa laha bi kaifiya ga siffofin Allah idan aka lura da yanayin siffofin faqad sabaqat fil qa'idati sadisa min qawaid sifat mala yace ya riga ya shude a cikin ka'ida ta shida daga cikin ka'idojin siffofin Allah da muka karanta kaga fa'idan cewa, ko shine yalzumu fi ithbati sifati at-takhalli an محظورين عظيمين التمثيل tamthil wa at-takyif shine ka'ida ta shida shine yana zama lazimi wajen tabbatar da siffofin Allah ka kubutar da kanka daga manya-manyan abubuwan da aka hana ka guda biyu shine ka kwatanta Allah da bawansa ka ce Allah siffarsa iri na mutum ne ko kuma ka ce ga yanayin siffa duka wa'annan guda biyun ba a so wajen tabbatarwa da Allah siffofinsa ina fata an gane to anan gaban ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga inda muka kwana insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk